rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na bayani akan hukunce hukuncen aikin hajji ga yan uwa alhazanmu da suke kusa ko nesa a zamanmu na ƙarshe zama na sha biyu kenan insha Allah za mu fara da tambaya da dan uwa a lawal umar ka'ida ko lawal ka'ida umar ya yi na cewa an yi maganan fadin allah ta'ala wa man farada fihin alhajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj cewa ba a so maganan jima'i ko kusantar mace a lokacin da aka kulla niyyar aikin hajji ko ake cikin ihrami ya ce to mutumin da ya gama umra zai yi aikin hajji na tamattu'i kafin ya shiga aikin hajji kuma sai ta maganar rafasu da iyalinsa ya yi maganar jima'i da iyalinsa maganar ta da sha'awa da iyalinsa to me hukuncinsa ai babu laifi tun da damun ya yi umra ne zai aikin hajji kuma bai zo aikin hajjin ba kaga ya sauke umra daman shi mai aikin hajji na tamattu'i idan ka lura ai yana daga cikin ma'anar tamattu'in yayi umra ya sauke in ma yana da iyali ma ya keɓanta da ita sahabbai suka ce ah, masu yin tamattu'i a cikinmu ah, suna yin aikinsu na umra su gama kuma su kusanci iyalansu a makkaɗin da haka ba laifi ba ne wannan tunda ai ba ranar takwas ga wata ba ba bai ɗauki niyyar aikin hajji babu laifi a gare shi akwai abubuwan da ya kamata mu kula da su tambihi ne masu muhimmanci kamar yanzu misalin mace mai al'ada ta ɗauko niyya kuma al'ada ta zo mata kamar yadda ya samu na aisha so mata karkuta da hankalinku duk wacce ta ɗauko ta watakila za ta yi aikin hajji na ta tamattu ce ta ɗauko niyya sai al'ada ya zo mata sai ta mai da ita kawai aikin hajji ifradi gaba ɗaya za ta aikata duk abin da mai aikin hajji yake yi gaira Allah ta zofi bilbait ba za ki dawafi ba ne ba kawai don haka macen da ta taho ta ɗauko niyyanta sai al'ada ya yanke mata to za ta yi duk aikin hajjinta za ta je mina ta yi zaman mina ta je arfa ta yi addu'a kwanan muzdalifa ta yi jifa ta yi komai abinan ɗinta duk komai da komai duk za ta yi kawai abin da ba za ta yi ba dawafi ne ba za ta yi ba wasu malamai sun ce sa'ai ma ba za ta yi ba tunda za shiga masallaci wasu suka faɗa ko da yake hadisin manzo Allah ce gairar Allah ta tufi bilbait kawai idan ta gama shi shikenan kamar ta yi aikin hajji ne ifradi shekare kuma idan tana da niyyar ta samu ladanta na tamattu'i to sai ta je ta kamar yadda na na aisha ta yi ta ɗauko sabuwar niyya a sabon ihrami a nan masjid aisha sai ta zo ta ɗora wannan kenan akwai wata shekara da na ji wani yana ba da wasu mata fatawa wata mata tana ta kuka amina cewa wani malami ya zo ya musu wa'azi ya ce ai duk wacce ta ɗauki aikin hajji al'ada ya zo mata aikin hajjin ta ya ɓaci wannan magana ba daidai ba ne kuma wannan fatawar ta'addanci ne gaskiya so muna kira ga 'yan uwa da allah duk wanda bai bincike a cikin wannan lamari ba to ya daina shiga yana ba wa mutane fatawar da ba daidai ba yaya mai karatu da karantar da mutane zai zo ce wai duk matar da wai ta ɗauko aikin hajji ta je mai na al'ada ta zo mata wai aikin hanjin ta ya lalace wannan magana ba haka take ba muka tarar da mata tana ta kuka amina ana ta ba ta haƙuri hajjiya sai haƙuri haka allah ya kaddara miki to ya za a yi sai dai baɗi ki dawo aka ce me ya faru wallahi wani malami ne ya zo ya bata fatawa ya ce wai aikin hajjin ta ya rugurguje ba daidai bane ba da haka idan za ku yi fatawa ku rinka tambayan masu ilimi wasu da zikiri in kuntum la taalamun bayan wannan akwai ɗabi'a da mutane suke da shi yanzu sai mutum ya ƙi ya yi jifa sai ya tura wani ya masa kawai ya kwanciyar sa amina sai ya tura ya mai malamai sun yi magana cewa an ba da dama ne a shari'a wani ya yi wani jifa anniya niyabatu firdami ramil jamarat kenan an ba da dama ne wani ya tura wani ya mai jifa idan yana da uzuri ba shi da lafiya bai da hali bai da iko ciwon kafa larura ko kwanciya asibiti ko na makamancin wannan ko an kwantar da shi ranga-ranga to wani yana iya zuwa ya je ya yi masa jifa amma haka kawai mutum lafiyarsa kalau ya tura wani akwai wanda biya ma suke akwai shekarar da aka yi wata tambaya wani yake gaya mu ai yanzu malam biya ma ake sai mutum ya ba da 'yar riyalai ya ce da allah ka je kai mun jifa ka sani ka tasgare aikin aikinka kuma ka taba aikinka kamar ba ka je kai jifa ba ne ba da haka ka kula akwai kuma yanka a kanka da haka kada mutum ya yi kuskure da gangan kawai ya ƙi ya yi aikin kamar yanzu misalin to kamar misalin mutum ya ƙi zuwa muzdalifa ya kwana ya ce wai wani ya je kwana masa <clears throat> ya wani zai je maka to kuskure ne wakilta mutane su je su yi jifa ba tare da uzuri ba amma ana iya yi wa marasa lafiya ana iya yi waɗanda suke ba su jin daɗi da sauransu ya ake wakilcin jifan sai ka yi jifan naka sai ka gama sai ka dawo ka zo ka yi wani a'a duk inda ka je wurin jifa an ka jefa tsakwar kwani guda bakwai a naka to kuma sai ka zo ka yi wa wani nasa sai jimratu alwusta wuri na tsakiya in ka jefa naka sai ka zo ka yi masa nasa wannan shi ne da aka yan uwana a kula wannan ɗabi'a ta kin yin jifa wa kai a sa wani ya je ya yi ko mata kawai su je su tura wani ya je musu wai wani an haɗo shi da mata kawai ku kawo muku ku suna nan suna kwanci suna gulma amina fa suna kwanci suna surutu ko ka ga mace ta kare yawon ta amina amma wai idan an zo jifa wai ba za ta je ba wai wakilin ta wai shi zai je mata jifa wannan ba daidai ba ne ba so ya kamata mata ku ji tsoron Allah da kuma sauran mutane wani ma zuwa yake je kwanta a maka kawai ya yi kwanciyarsa a makatan da babban alhaji ne shi kawai ya je a yi masa komai da komai kawai wannan ba daidai ba ne ba bai halatta ba bai halatta ba kuma hadari ne a aikin hajjin mutum ka zo ka yi shi saɓani yadda shari'a ta ta ce ka yi akwai magana mai muhimmanci shine wakilci akan aikin hajji gaba ɗaya kamar wani ya yi wa wani aikin hajji na farko dai a tafiya ɗaya a tafiya ɗaya ba yanda za a yi kai wa mutum biyu aikin hajji kai wa kanka kai wa wani ba zai yiwu ba yawwa ba zai yiwu ba a tafiya ɗaya ba zai yiwu ba wani ya yi wa wani aikin hajji kuma abu na biyu shine aikin hajji wani yana yi wa wani ne idan ya taɓa yi idan wani ya taɓa yi kai ka taɓa aikin hajji to ya halatta ka karɓo wani ya sa ka yi wa babansa ko ka yi wa mahaifiyarsa ko kai ka yi wa babanka ko ka yi wa mahaifin ko ka yi wa ƙaninka ko ka yi wani wannan ya halatta ko wani bai da lafiya bai da iko a biya ma kuɗi ka zo kai niyya ka ce shi kake wa aikin hajji amma ba ka yin umra wa wani sai ka taɓa yin naka ba ka yin aikin hajji ma wani sai ka yi wa naka wata rana wani ya zo yana aikin hajji manzo Allah yana cewa labbaika Allahumma shibru mata sai ya tambaye shi ce man shibru ma waye shibru ma sai ya ce wani ne akhulli dan uwana ne ko kaza dina yace ya aka yi yace turo ne ya masa aikin hajji annabi ya tambaye shi kai ka taba yi ne sai ce a sai annabi ce hujja an nafsika thumma hujja an shibruma ka je kai wa kanka aikin hajji sannan ka zo kai wa shibruma aikin hajji da ka yan uwa musulmi ba a karbo kwangila ba a karbo zigege ba a karbo aiken zan yi wa wani aikin hajji ko umra sai in kai din ka taba yin naka amma ba za ka zo kai wa wani ba ina fata ana fahimta da haka ya kamata a kiyaye sannan akwai kurakurai da mutane suke yi mutum ya je kama yin jifa ba lokacin jifa ba akwai masu zuwa ba uzuri kurin ranar sallah tun karfe uku suke zuwa su yi jifansu wallahi wannan ba daidai ba ne kuskure ne don ka'ida sai alhaji ya kwana a musdalifa ya yi wari ya waye sannan ya tako a lokacin hantsi lokacin walaha ake wannan jifa so kaga shi ma duk wanda ya je jifa tun karfe uku in dai ba cikin ahlul azhar da malamai suka faɗa ah, da sauransu to kaga ya je ya jifa ba a lokacin jifa ba akwai waɗanda suke zuwa ranar sha ɗaya sha biyu ga wata su je su yi jifa kafin rana ce zawali shi ma kuskure ne kuma jifan bai ba yauwa da haka dole jifa idan za a yi na sha ɗaya sha biyu sha uku sai rana ta yi zawali shine sunna shine abin da annabi ya karantar amma ya halatta a yi jifa ma har dare kamar wanda ya makara bai samu dama ba bayan magariba bayan isha'i zai iya zuwa ya yi jifansa da haka jama'a ku daina saba Allah ku daina keta sunan manzon Allah a cikin ayyukan da kuke yi ku tabbatar kuna yin irin yadda shari'a ta ce ku yi kar ku zo ku yi akan ra'ayinku kar ku zo ku yi akan son zuciyarku sannan kuma azumin arfa shi mai aikin hajji baya yin azumin arfa na gida ne wanda bai zo aikin hajji ba shine yake yin azumin arfa yawwa shine yake yin azumin arfa sannan a kawai abin da ya shafi hukuncin layya wani zai ce to ai ni tun da zan yi hadaya ba zan yi layya ba a za ka iya guda biyu ai aikin lada ne ka sa a gidan ai maka layyanka kuma ka sa ai maka hadayanka in kuma ma baka yi a gidan ba ka haƙura da wannan hadaya da dai sadaka ne ka bayar yayi kuma muna kira ga alhazai waɗanda suke Allah ya ba su dama da hali a yi ƙoƙari a rinka yanka dabban nan ta hadaya inda akwai hali yauwa inda akwai hali amma za ga mutane sun ɓoye kuɗinsu su su je suna sayan gabaruwa suna sayan zanzam suna sayan gajerun wanduna wa 'ya'yansu suna sayan agogo da awarwaro suna sayan tabarau na hangen nesa suna sayan kaza kaza tarkace dai mutum ya je kashe kudin a cikin wannan wai amma wai wai ba zai yi yanka ba sai ya je kama yin azumi Allah za ka yi wa Allah ya baka kudin kujera Allah ya baka kudin guzuri sai ka zo abinda za a yanka dabba ka samu lada ka ce wai ba za ka yi ba wanda ka je ka sai ba ka kai wasu amma ba za ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba gaskiya wannan ba daidai ba ne gaskiya wannan kuskure ne fatan mu Allah ya ba mu ikon gyarawa insha Allah yan uwa za mu ci gaba da haduwa a sauran wurare amina a arafat a duk wurare in mun samu dama insha Allah fatan mu alhazan mu Allah sa su yi aiki lafiya su kuma gama lafiya kasan mu Najeriya Allah ya ba ta lafiya zaman lafiya shugabannin da suka karɓi shugabanci allah ba su ikon yin adalci kuma ba su ikon yi wa al'umma aiki halin da ake ciki na matsi da tsadar rayuwa a najeriya allah ka takaita mana ya allah ka takaita mana allah ka samu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum